من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa falamma fasala talut bil junud yayin da talut ya tawagan tawagansa wato suka kama hanya domin tinkaran tawagan jaluta wanda sune suka yi fashin wato mulki na ainihin wato banu isra'il yayin da ya ɗebe su suka bar gari falamma fasala talut bil junud yayin da taluta ya ɗebi tawagarsa na wa'innan runduna suka kama hanya ƙala sai ya ce da su inna allaha mubtaliikum bi ha? lalle allah zai jarrabe ku da wata tafki man shariba min hufalai samin, wanda dai ya shiga cikin tafkin ya sha ruwa da yawa a ciki ya sani yi tare da Mallam ya tsamhu wanda bai sha wannan ruwa ba fa innahu minni yana tare da ni illa manir tarafa wurfatan biyadi. sai dai wanda ya yi kamfata guda ɗaya tak da hannunsa wanda ya yi kamfata ya sha don jin kishi bai fada a cikin wannan ruwa ya sha ya sha ya sha ya koshi ba to lallai wannan zai iya tafiya ne wanda kuma duk yi haka to ya sani ba zai iya tafiya da ni ba sharibu minhu illa qalilan minhu ana zuwa kuwa da suka ga tafkin nan sai suka rika fadawa kowa yana sha yana watsawa a jikinsu sai ‘yan kaɗan ne suka ji maganan da shi shugabansu nan ya gaya musu Allah ce falamma jawazau yayin da suka ƙetare kuwa wallazina amanu ma'ahu shi da wanda suke suka yi imani tare da shi <coughs> alu wannan kuwa da suka sha ruwan sai suka ce la taqata lana al-yawma bi jaluta wa yau kan ba za mu iya tinkaran jaluta ba da rundunansa dan jaluta ya fito da mutane da yawa kuma ga makami saboda haka mu gaskiya ba za mu je wannan yakin ba to abinda dama shi shugaban sun ya guje musu ke qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah waɗanda suke da tabbas cewa za su haɗu da Allah daga cikinsu suka ce kai me kuke jin tsoro kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah so nawa aka taba gwabza yaki an yi shi ba ɗaya ba biyu ba jama'a 'yan kaɗan waɗanda suke masu imani sun sha yin nasara akan jama'a masu yawa waɗanda ba su da imani da izinin ubangiji wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri wanda suke juriya wato wajen tsayuwa akan kan tafarkinsu. Al’imamu ibn ya yace ta ta'ala biran an taluta malika bani isra'il Allah yana faɗa game da ainihin wato na ba da labari game da talut wanda shi ne sarkin banu isra'il ina kharaja fi junudihi yayin da ya fita cikin jama'arsa man ata'ahu da wanda sun shi da'a min mala'i bani isra'il cikin tawagan banu isra'il annahu qala ya gaya musu yace da su inna allaha mubtalikum allah zai jarrabe ku ay muktabirukum bi nahari zai jarrabe ku da wata tafki man shariba minhu falaysa minni ai duk wanda ya sha wannan ruwan fala yashabuni al-yawma fi hadha al-wajh ta inda na tinkara a yau kan ba zai iya bina Mallam ya yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan bi yadi ay fala ba'as alai duk wanda ya fata daya to babu laifi zai iya bina qala fashe ta'ala fasharibu minhu illa qalilan yawan su sun faɗa sun sha ruwan inda aka ce kada su sha أكرد البخاري عن البراء قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت ya ce musa haɓar manzan Allah muka rika tattaunawa adadin mutanen da suka bi ɗaluta su ne adadin wanda annabi ya tafi da su yakin badar jawazu ma'ahu nahar wanda suka ƙetare kogi tare da shi walam yujawiz ma'ahu illa mu'minun bid'atu asharan wa salasumi'atin wato wanda suka ƙetare kogin nan da jaluta ai da tsaluta ba su wuce mutum sha wani abu kamar haka ne mu ma wanda muka fita yakin badar tare da annabi sallama muka tinkari kafiran makka sama da mutum dubu daya walihada qala ta'ala sai sa Allah ya yace lamma jawazaku huwa wallazina amanu ma'aku qalu la taqata lana al-yawma bi jalut wa junud sai sa da suka ketare sai suka ce wallahi ba za mu iya yakin nan ba istaqallu anfusahum sai suka ga kansu sun yi yan kadan allikai aduwihim ba za su iya wato fiskantar abokan gaban su ba masu yawa ikatharatihim saboda yawan su fashajja'ahum ulama'u malaman su suka zo suka sa musu wato suka zaburar da su Wai wayanda suke aiki da abinda Allah ya saukar bi anna wa'adallahi haqqun suka musu wa'azi suka ce su sani ba alkawarin Allah gaskiya ne fa innan nasara min indillahi lalle ita nasara daga wajen Allah take laisa an kasarati adadin wala uddati ba wai yawan ku bane ko tarin makamin ku ba taron yawan ku idan ya zama taron tsintsiya ne babu shara ba ku da wani amfani sannan kuma makamin ku zalla ba shine kadai yake ba ku nasara ba dogaran ku ga Allah madaukakin sarki da nasaran da ubangiji zai ba ku shine zai sa ku yi nasara sai sa suka ce da su kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah so da yawa an sha bugawa jama'a 'yan kaɗan masu imani sukan yi nasara akan masu yawa da yaddan Allah to Allah maɗaukakin sarki yana tare da masu haƙuri lalle ga ɗaluta ya fito cikin runduna a matsayinsa na shugaba ya ibo tawaga amma kuma tawagarsa ta samu karaya akan hanya wato shine waɗansu daga cikinsu sun samu razana sun samu tsorata sakamakon jarabawan da ya gaya musu zai faru kuma ba su kiyaye maganarsa wannan yake yin nuni da illa na saba ma shugabanci idan har aka ce abu akwai shugabanci to dole ne waɗanda suke ƙarƙashin shugaba su yi masa ɗa'a cikin abin da duk ya musu umarni matuƙar ba saƙon Allah haka ya faru a yaƙin Uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da waɗansu mutane akan dutsen Uhudu ana kiran su Rumat yace kada ku yarda ku sauka akan wannan dutsen ko mun yi nasara ko an yi nasara akan ku dai ku zauna a nan nan na zaunar da ku amma ina lokacin da suka an yi nasara an fara ɗiban ganima sai suka sauko shugabansu ya ce kada ku sauko annabi ya zaunar da mu anan ya ce mu zauna anan ko an yi nasara ko sun yi nasara suka ce kai ai yanzu kan ga kafiran can suna guduwa ashe kafiran nan sun yi musu kwantan ɓauna ne suka yi kamar suna guduwa suka rufa su sai suka zago ta bayan dutsen wasu suka zo suka samu sauran wanda suka rage ba su sauka ba suka karasa su sai suka fito wa musulman ta baya su suna ganin sun raka su ta can sai su kawai suka ji ta bayan su wato an kama harbin su da sara su juyo sai waɗancan da suka raka su suma suka sake juyowa ya suka sa sa saboda haka sai da aka kashe sahabbai guda saba'in a wannan lokaci aka karyawa annabi sallallahu alaihi wasallam haƙora guda biyu a sama biyu a ƙasa aka fasa masa kai aka masa tarko ma ya fada a rami sai da aka rikace ma annabin ma ya mutu saboda me yasa saboda sun saba ma abinda wannan shugaba nasu shine annabi sallama wato inda ya daura su abinda ya gaya musu suka kije suka saba ma abinda ainihin wato a iya umurce su da shi saboda haka wannan yake nuni da ishara ce, da'a ma shugaba dole ne dole ne a yi da'a ma shugaba abu shugabanci sai in yayi umarni da abin da yake sako, in ba sako yayi umarni da shi ba duk abin da yake kaza ne ko sa doka kada a ketare kada a ketare in mutane suna neman zaman lafiya idan suka yi haka to lallai su sani Allah madaukakin sarki zai kawo musu jarabawa da fitina wanda da ta zo ta buwaye su sakamakon kin bin wannan shugabanci saboda shi bin shugabanci murni ne na Allah kamar da je muka karanta a cikin ayan ya ayyuhal ladzina amanu wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum yi wa Allah yi da'a wa manzan sannan ku yi da'a mu shugabannin shugabannin nan haka Abdullah dan Abbas ya faɗa yace ulama'u umara'ukum wa ulama'ukum shugabanninku wato na yanka da kuma malaman ku. waɗanda suke su suke shugabantanku ku a ɓangaren addini da kuma waɗanda suke shugabantan ku a ɓangaren rayuwa waɗannan dolan ku ne ku yi musu biyayya kada ku yarda waɗansu mutane su rika ziga ku cewa ku yi musu tawaye akan abin da yake maslaha ce zallata ku ta duniya wannan ya saba wa koyarwar musulunci akan wata maslaha ta duniya saboda shugaba bai yi maka wani abu kaza ba ko bai ma burtsatse ba ko bai mai kaza ba a ce ku fita zanga-zanga cikin gare ku yi hayaniya wannan ba koyarwar musulunci ba ne musulunci bai yadda da haka yau duk ƙasashe da jiya muka yi ta magana a kansu wanda turawa suka samu dama suka ruguza ta suka lalata ta ba wani abu ya jawo ba sai irin wannan suka rika ziga ɗan ƙasan suka yi tawaye ma shugabanninsu wanda da suna cikin ɗan dama-dama wani wurin ma suna jin daɗi duk abin da suke nema ma ana musu amma dai aka zuga su suka yi ta waye yau sun zama babu ƙasan, suna nan daidai su ma ba su san inda suka dosa ba sun ma damu mutane a duniya a rasa yadda za a yi da su ɗan gudun hijira wasu su mutu a cikin ruwa wasu su je ƙasan turawa a tsare su a bakin eh, aboda a rika wurga musu tiya gas su sun lalata ƙasansu kuma sun je wanda suka ziga sun sun ci su ba su ainihin wato ƙasansu saboda haka dole ne a kullum al'umman musulmi su rika ɗaukan darasi akan irin wannan shugabanci da lalacewansa duk annabi ya riga yayi bayanin sai haka zai zo ya faru annabi ya ce da sandu za ku zo ku samu shugabanni waɗanda suke fifita kansu a ku sahabbai suka ce ya za mu yi da su annabi ya ce ku yi hakuri da su matukar suna tsaye da sallah a cikin ku ku yi hakuri ku rabu ku nemi hakkin ku a wurin Allah nasu kuma ku basu shine a matsayin ku na su wato shugabannin ku ko abinda suke so ku yi musu in dai ba ya saba ma Allah amma idan ya saba wa Allah sai annabi ya ce fala sab'a awala ta'a kada ku bi su kada ku yi musu biyayya kada ku yi musu da amma idan ba haka ba duk abin da suka ɗora ku a kai wanda zai jawo gyaran ƙasanku ko gyaran rayuwarku ko gyaran addininku ku yi haƙuri ko da bai muku daɗi ba ko da ya ɓata muku rayi tsaya akan wannan shine mafita a gare ku saboda haka nan ɗaluta ya gaya musu abin da ya kamata su yi amma ba su yi ba saboda haka ana tsallake ruwa sai tsoro ya shiga cikin zukatarsu suka ce su ba za su iya zuwa wannan yakin alhalin su suka daga suka ce Allah muna roƙonka Allah muna roƙonka ka ba mu wani shugaba wanda zai jagorance mu mu je mu kwato mulkin ƙasar mu sai Allah ya ba su wannan shugaban to amma da shugaban ya zo ba su umarni suka yi tawaye saboda dama tun farko sun rena shi waɗansu sun ce dama talaka ne bai da kosishi saboda haka su ba za su yi masa biyayya ba suka ce ai shi ba dan gidan sarauta bane tun daga nan to duk wannan ba a kallon kafin mutum ya zamo shugaba shine ake kallon waɗannan daga zarar ranar da ya zamo to shikenan ku ɗauke shi cewa a matsayin wannan haka Allah ya ɗora muku shi ya jagorance ku abin da yake kanku na ɗa'a ku masa abin da yake na adalci a kansa shi kuma ya yi muku shi kaga an samu zaman lafiya to Allah maɗaukakin sarki wato ainihin a ya jefa musu tsoro saboda sun saba ma abin da shugaban ya gaya musu to me zai faru tare da haka malaman cikin su sai suka tashi suka musu wa'azi wanda kuma wannan shine aikin malamai duk lokacin da suka ga waɗansu sun saba sun fita akan hanya sun saka layi to dole ne malamai su tashi su yi wa'azi ba mutane su kira su su kawo musu ayoyi su buga musu misalsalai dan su daura su akan abin da yake shine tafarki na daidai wayannan malaman ba su yi shiru ba sun gaya musu suka ce musu kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi izni so da yawa akan samu jama'a ɗan kaɗan sirrin jayi akan masu yawa da yaddan Allah saboda tsayuwansu da kuma ainihin juriyarsu da dagewansu da dogaransu ga Allah domin wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra ومن يتق الله يجعل wa مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب saboda haka duk wanda ya dogara ga Allah Allah madaukakin sarki ya ishe shi wa'annan bayan sun musu wa'azi sun ainihin fadakar da su to sai me ya faru walamma walamma barazu lijalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sadran wa thabbit aqdamana wa thabbit ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولما برزوا لجالوت وجنوده yayin da aka yi fito na aka yi mubaraza tsakanin jaluta da rundunansa da kuma tsaluta da rundunarsa. wato an riga an fito fili jaluta na ganin ɗaluta ɗaluta na ganin jaluta mutanen ɗaluta suna ganin mutanen jaluta mutanen jaluta suna ganin mutanen ɗaluta abin nufi ba daman a koma da baya yanzu an riga an fito filin yaƙi abin da ya rage sai dai a gwamna kawai wa daidai wannan lokaci ana buƙatar al'ummar musulmi idan sun hau wato sun riga sun haɗu da abokan gaba to su yi haƙuri su jure sai dai kuma su yawaita addu'a kalu suka ce rabbana ya ubangijinmu afrik alaina sabar ya Allah ka zubo mana da haƙuri a Kadamana ka tabbatar da dugaduganmu wansunna alal qawmil kafirin ka taimake mu akan mutane kafiri wannan yana yin nuni da cewa ba yi halatta in an riga an fita filin daga wani ya ji tsoro ko ya ce zai gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada wannan haramun ne duk wanda ya gudu a filin daga in dai ba wai dan wani dabaran yaki ba ya juya ya bar filin daga to ko shakka babu wannan ya aikata haramun kuma ya yi abin da babu abin da zai hana shi shiga wuta don annabi ya kidan ya su daga cikin kaba'irin zuno manya-manyan laifuffuka ailan ma wajaha hizbul imani wa hum qalilun min ashabi taluta yayin da tawaga na masu imani suka fuskanci abokan gaban su na tawagan jaluta wanda suna da yawa su kowa su imani su kaɗan ne sai suka ɗaga hannu suka ce ya ubangiji afrik alaina sabara ai anzil alaina sabara min indika ka saukar mana da wani hakuri daga wurinka wa sabbit aqdamana ka tabbatar da dugadugan mu fi liqa'il a'da'i wajen haduwa da abokan gaba nibna al-firara wal ajz ka kuma kubutar da mu kar mu gudu kar mu gajiya wansurna alal qawmil kafirin ka taimake mu akan mutane kafiri saboda haka lallai abinda ake nema kada musulmi su zama ainihin wato sun tsokani waɗanda ba musulmi ba da fada ba daidai ba ne wannan haramun ne musulmi ya je tsokani faɗa. kuma kada ya yi burin cewa Allah ya haɗa shi rikici da wanda ba musulmi ba duk ba a san wani. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatamannu liqa al-adu kada ku rinka burin haɗuwa da abokan gaba wajen yaki fa idza laqitumuhum fasbutu amma in abu ya kama za a yaki to ku yi haƙuri. ku jure ku sani lallai aljanna ana samun ta ne karkashin inuwan takwabi saboda haka kenan ba a ba a neman musulmi ya nemi tashin hankali ko ya nemi kutuna ko ya nemi kaza amma fa in an neme shi to lallai ba a bukatan kuma ya ji tsoro ya gwada cewa ba zai iya ba ko ya gwada rauninsa a'a Allah subhanahu ta'ala. a cikin suratu tauba cewa yi ala tuqatiluna qauman nakafu aymanahum أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم mu'minin Allah ya ce ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum yanzu me yasa ne ku ba za ku tashi ba ku yaki mutanen da suka warware alkawarin su qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wanda suka dauki niyyar sai sun kori manzon Allah daga garin sa wa hum bada'ukum awwala marra su suka fara yakan ku tun a farkon lamari ba ku kuka yake su ashe wannan yana gwada cewa shi musulmi ba a san shi da ya fara neman tsokana ba abin da ake nema shine shi da ya kira mutane zuwa ga addinin Allah ya isar da da'awansa in wani ya tsaya masa a gaba yace ba zai bashi dama ya isar da da'awa ba To nan sai a gwada kwanji saboda haka a buga a ga wanda ainihin ya fi karbi dole ne ya ba da dama musulmi ya isar da da'awansa amma ba tare da sai ya sa mutane sun karɓi addininsa a bisa dole ba ba haka ba amma idan mutane suka fara muku suka far muku to babu kuma dalilin da ku musulmi za ku zauna ku miƙe ƙafa ku rinka cewa Allah ya kawo muku ɗauki ta ina babu ta inda Allah ne ya kawo muku ɗauki kuma ba ku tashi kun lallaɓa ba domin Allah ya ce a da tsoron su kuke ji Allah ya ce wallahu ahaqqu an takshaw Allah ya fi cancanta ku ji tsoron sa in kuntum mu'minina in kuntum mu'minin saboda haka kenan dai kaga ga jaluta ga ɗaluta ya fito da shi da jama'arsa duk da su ɗan kwashen kwaran ne ba su da yawa amma tun da da su fuskanci abokan gabansu abokan gaban Allah to sun nemi taimako a wajen Allah lokacin da aka zo yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ga cewa ga sunan nan dukan su su 300 ne da sha. ga kafirai su dubu ɗaya ne sannan sun zo da mahaya dawaki da mahaya raƙuma sannan ga makamai su ko musulmai gaba ɗaya masu doki ma mutum biyu ne a cikinsu wani ma da gayan hannunsa ya fito ba yi da koko kara a hannunsa saboda asali dama ba yaƙi aka fito ba an fito ne a tsare 'yan kasuwar ƙwarishawa sai kuma labari ya je ma ƙwarishawa za a tsare musu 'yan kasuwansu sai suka ɗibo tawaga su kuma 'yan kasuwan suka ji labarin za a tsare musu hanya sai suka canja hanya saboda haka sun ma yi escape gaba ɗaya masu ba a same su ba to su sha maimakon su koma ya suka ce ba zai yi ba dole ne mu koya ma Muhammadu da jama'ansa darasi tunda har mun fito nan to mu je a haɗu da su kawai mu koya musu darasi saboda haka da aka zo annabi ya ga to bayan da za a yi yanzu ga yaki ya zama dole sai an yi shi dama Allah ne shirya yaki ba wai an zo da shirin yaki bane ba wanda ya fito da shirin yaki Allah madaukakin sarki ne ya shirya da yi yaki sai ya sa da mu'minai suka fito sai suka ga kafuran ma 'yan kaɗan ne kamar ba su kai su su ma kafiran ya suka ga mummune ma ɗan kaɗan ne kamar ba su kai su ba Allah ya ce na yi haka ne wato na na kankanta kafira a idan muminai, na kankanta muminai a idan kafirai kumuhum idin taqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana Allah ya ce wa idh yurikumuhum fi kuma qalilan ka tuna lokacin da na gwada muku su a idan ku annabu da musulmai sun na gwada muku kafirai yan kaɗan wa a'yunihum su ma kuma na gwada musu a fuskan su a idanunsu kuɗin musulmai yan kaɗan wato kowa na ganin wankin hula ba zai kai shi dare ba da wannan sai Allah ya ce liyakadi Allahu amran kana maf'ula Allah yi haka ne dan ya hukunta wani abin da yake so sai ya domin da wani ya zo ya ga dan uwan ya ruban ya ji so uku wato ya gudu ya ce kai ba za a yi yakin nan Allah ta ce dun na mayar muku da su ɗan kaɗan kuna ganin su kaɗan suna ganin ku kaɗan da ya kadi Allahu amran kana maf'ula wato sai Allah ya hukunta cewa sai an yi wannan yakin da aka zo yakin to sai Allah madaukakin sarki ya kawo dauki mu'minai ولقد نصركم الله ببدر الْأَذِلَّةِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah ya ce wa laqad nasarakum bi Badr wa antum azilla hakika mun taimake ku a yakin Badar ku ɗan kaɗan ne ba ku da ƙarfi ba ku da makami Allah ya ce muku haka ne ba dan komai ba sai dan ku godiya saboda a yakin ne Allah ya saukar da mala'iku aka rinka ganin mala'iku suna sauka ɗaya bayan ɗaya wanda da Iblisu ya gaya ma jama'an sa. cewa kada ku wani daga hankali a fita filin yakin nan idan mun je filin yakin nan waɗannan yaran da mu koya musu darasi an zo ne ana mitin tsakanin manyan ƙurayshawa kenan sai ga shedan ya zo a sifan wani tsoho wato da ya zo aka ce kai kuma ho baba yace daga najadu nake ina yake ce masa tsohon najadu saboda haka to daga nan ne yake gaya musu ya ce na zo ne daga najadu na ji an ce za ku yi abin nan za ku yi faɗa da yaron nan eh ya ce to bari gaya muku taki sun da da saboda haka ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza haka Allah ya faɗa shedan yace wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarul lakum ku je yau ba da, a tabarin jayi akan ku ba kuma ni ina tare da ku amma lokacin da aka zo falan ma tara'atul fi'atan nakasa ala aqibai lokacin da musulmai suka ga kafirai kafirai suka ga musulmai sai aka ga iblis din nan da na cikin sahu yana ce da tsufa na ina nan ina tare da ku kawai sai aka ga ya juya shine suna baba ina zuwa kuma yake cewa ina ai ba zan iya tsayuwa ba inni arama la tarawna inni akhafullah Allah ya gwada masa a lokacin tunda shi ma na cikin tawagan mala'iku yana ganin tawagan bataliyan mala'iku na sama na farko suna durowa sai aka shi yana juyawa aka ce ka tsaya baba yace ina wallahi ina ganin abin da ba ku gani ni ina tsoron Allah saboda haka iblis sai ya gudu ya basu saboda haka musulmi a ranan wani ma yakan kai sara sai ya ga mutum ya faɗi bai takwabinsa bai isa jikin mutumin ba ya ga ainihin wato ya faɗi wani sahabi ya je ce manzon Allah ya manzon Allah ni ba sai na je nan sari mutum sai in ga ban kai masa sara ba ya faɗi me yake faruwa ne annabi ce zalika madadun minas sama'il ula wannan wannan dauki ne na bataliyan sama na farko suka fara kawo muku ainihin wato to kaga Allah madaukakin sarki yana taimakon mutane ne gurgurdan imaninsu dan tarin yawan ku shirme ne ba ku da imani tarin yawan ku Allah bai taimake ku ba babu abin da za ku ai mu'mini sun jarraba haka wato a yakin Hunaini sun fito suna ganin cewa sun kai dubu uku su da kan suke cewa lan yughlabal yawmu min killa suka ce yau in dai dan karanci ne ba za a iya nasara akan mu amma me ya faru da su Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma Hunaini iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat summa wallaytum mudbirin a ranar hunainu Allah ya ce wato ya burge ku kuna ganin ba za a iya nasara akan ku ba yace Allah madaukin sarki yace sai da kasa muku ƙunci. suka sa ku a kwarido suka rika tarwada ku sai da sahabbai duk suka gudu aka watse aka rasa ma waye zai iya tsayuwa annabi yana cewa da su ana nabiyyu la kadhib ana ibnu abdul muttalib ku tsaya ni fa annabi Allah ne ba ƙarya nake ba amma an rasa wanda zai tsaya saboda sun yi tinkaho da yawa saboda haka ashe ba wai zallan yawan su bane imanin su da dogaran su da Allah da agajin da ubangiji zai ba su shine zai sa su samu nasara saboda haka Allah madaukakin sarki wato bayan sun roki Allah kalu suka ce rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana sunna ala alqawmil kafir me ya faru fahazamuhum biidnillah وقتل داود جالوت الموت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن Allah maɗaukakin sarki sai ya amsa musu addu'ar su fa hadamuhum bi iznillah suka tarwata mutanen Jaluta da izinin Allah wa qatala Dawudu Jaluta Dawud ya kashe wato Jaluta wa atahu mulka Allah ya bawa annabi Dawuda mulki wal hikmata da hikma wa allamahu mimma yasha Allah ya sanar da shi abun da ya ga dama ya sanar da shi walaula dafqullahi nasa nas ba'dahum bi ba'd ba domin Allah yakan tunkuɗa mutane sashi da sashi idan wasu suka tashi suna zalunci sai Allah ya wanda suka fi su iya zalunci su ma su zalunce su haka ake yi a duniya Allah ce ba dan ina haka ba la fasadatil ardu da kasa ta lalace amma in ka gama girman ka kana ta zalunta mutane wani ya ka Allah ka wani ogan azzalumai ya kauda kai shi ma in yazo ya damu mutane wani Allah ya kawo wani ya ja da shi haka za a yi ta yi walakin Allah zu fadlin alal alami sai dai shi Allah yana da falala akan talikansa ba zai bar wani ya zo ya yi ta zaluntar su ba lallai zai kawo ɗauki, in ma ya kawo mutumin kirki ya ja da shi in ma kuma ya kawo wani mutumin banza irinsa dai ya ja da shi Allah ce fa hazamuhum bi iznillah ay ghalabuhum wa qaharuhum bi nasrillahi wato sun yi rinjaye akan su da nasarar Allah wa qatala dawudu jaluta sai annabi dawud ya kashe jaluta sun alal mulku ila dawud lokacin da annabi dawuda ya kashe jalut to shikenan da dalutu kuma ya zo ya mutu sai aka ce to ai ga wanda ya kamata a bashi mulki shine annabi dauda domin shi ya kashe jaluta wato kwamandan wanda ya dami al'umman musulmi a lokacin to wanda ya kashe shi kenan sai aka ce to tunda su ne suka yi mubaraza fito na fito a wurin yaki kamar yadda aka saba a da inda a yaƙi kafin a gwabza sai wannan ya fito wato ku ba da mutum ɗaya wannan ma su ba da mutum ɗaya a zo a buga tukunna idan an buga sai kuma a haɗu a rugun tsime ga baki ɗaya to lokacin da suka yi wannan haɗuwa sai Dawud ya kashe ainihin wato annabi Dawud ya kashe Jaluta to da ya kashe Jaluta sai Allah madaukakin sarki ya bashi annabta kuma ya ba shi mulkin wato Banu Isra'ila wa atahu Allahul mulka Allah ya bashi mulki alladhi kana bi yadi taluta wanda da ita ce take hannun taluta wal hikmata kuma ya bashi annabta wa allamahu mimma yasha'u ai Allah ya sanar da shi ya sanar da shi mimma yasha'u Allahu min al-ilm na abinda Allah ya so na ilimi alladhi ikhtassahu bihi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya kebance shi da shi walaula dafullahi an-nas ba'dahum bi ba'd ba domin tun kuɗe wanda Allah yake yi mutane wato sashi akan sashi na fasadatul ardu da ƙasa ta lalace ai laulallahu yadfa'u an qaumin akharin ba don Allah yakan kawo wasu jama'a su kauda wasu ba kama da fa an bani isra'ila bi muqatilati ta wa shuja'ati dauda la halaku ba domin Allah ya kawo ainihin wato waɗannan masu yaki na banu isra'ila karkashin ɗaluta ba da jarunta irin na annabu dawuda ba suka kawar da jaluta to da mutanen banu isra'ila tun a wannan lokacin da sun kare. to haka banu isra'ila suka sake shiga cikin hannun fir'auna shi ma haka yi musu fir'auna haka yi ta wulakantar da su har sai da Allah ya turo annabi Musa da Haruna su ma suka zo suka yi sanadiyar tafiyar mulkin su laula da Allah nasa ba'dahum li ba'd wani wuri Allah ya ce ba domin Allah na tunkuɗa waɗansu mutane da waɗansu ba la hujjimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi kathira da an rinka rushe wuraren ibada wato wurin da ake bautawa Allah maɗaukakin sarki amma sai ka samu wasu jama'a sun zo sun fi ƙarfin wasu su ma sai Allah ya turo su su zo su fi karfin su su ma waɗannan Allah ya turo su zo su fi karfin su a haka dai yasa ake wato iya zama a cikin wannan duniya lakin Allah zu fadlin alal alami. Allah ma abucin falala ne ga talikai mannin alaihim wa rahmatun bihim Allah yana yin baiwa wa mutane yana jin kayin su yadfa'u anhu bi ba'dihim ba'dan yakan tunkuɗe musu musiba sashi da sashi wala hul hukm wal hikma Allah shine hukunci yake hannunsa da hikima wal hujjatu ala khalqihi kuma yana tsayar da hujja akan halittunsa fi jami'i af'alihi wa aqwalihi cikin dukkan maganganunsa da kuma haluluwansa tilka ayatullah تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq wancaninka abinda muka ambata a baya duka ayoyi ne na Allah muna karantawa akan ka ya kai manzon Allah da gaskiya wa innaka lalle kai ya annabi Muhammad laminal mursalin wallahi kana cikin manzanni tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi ay hadhihi ayatullah wadannan ayoyi ne ayoyi ne na Allah lati qasasnaha alayka wanda mun ka kissanta maka min amri alladhina zakarnahum bil cikin al'amarin da muka ambata maka na gaskiya Aibil bil waqi kana alaihi Amrul amru lima bi aidi ahli al-kitab min al wannan labarin in ka duba littattafan mutanen littafi zaka same shi kamar yadda muka gaya maka ya ya'lamuhu ulama'u ubani isra'il wanda malaman banu isra'ila suna da cikakken sani game da wannan kissa na taluta da jaluta da abin da ya auku a tsakaninsu wa innaka ya muhammadu laminal mursalin lalle kai ya annabi Muhammad kana cikin manzanni wa za tawkidun wa qawti'atun lil qasm wannan dan a karfafa wannan bayanin rantsuwan ne wato a tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne ko da kafiran Makka ba su yadda ba domin wanda ya zo da irin wannan labarin ba a zamaninsa ba baya nan bai san lokacin da aka yi ba shi ba karatu ya iya ba shi bai iya rubutu ba balle a ce wani littafi ya ɗauka ya karanta ya samu labari ina ya samu labari cikakke haka da bayani details waye ma sunan shugaban an kawo waye jagoranci musulmi an kawo waye ma ya kashe shugaban wannan sai tarihi wanda yake mai zurfi sai malaman tarihi na gaske suke iya kiyaye waɗannan saboda haka da annabi ya bada wannan labari shine Allah yake cewa wannan ya tabbatar musu da cewa tabbas kai manzon Allah ne tilka rusul tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum أن كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض waɗannan manzanni da ake maka bayani a kansu Allah ya ce mun fifita sashi a kan sashi minhum man kallama Allah cikinsu akwai wanda Allah ya yi magana da shi wato ya ji maganar Allah kuma Allah ya ji maganarsa abu a duhun daraja. Allah ya ɗaga waɗansu ta fuskan daraja akan wasu akwai wanda ake kiran su ulul azmi minar rusul wato manya daga cikin manzanni wa atayna isa ibn maryam al-bayyinati kuma mun ba wa annabi isa ɗan maryam hujjoji wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun karfafe shi da mala'ika jibril law Allahu, da Allah ya so maktatala allazina min ba'di wanda suka zo a bayansa da basu yaki a tsakanin su min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujjoji sun bayyana gare su walakin istalafu sai dai sun yi saɓani, fa minhum man amana cikinsu su akwai wanda ya imani wa minhum man kafar akwai wanda ya kafirci lausha Allahu martatalu da Allah ya so da basu yaki ba walakin Allah yaf'alu ma yuridu sai dai Allah yana aikata abin da ya nufa ta'ala annahu faddala ba'd ar-rusuli ala ba'd dan Allah yana gaya mana cewa ya fifita waɗansu manzanni akan wasu kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce walaqad faddalna ba'd an-nabiyyin ala ba'd hakika mun fifita sashin annabawa akan annabawa wa ataina dawuda zabura mun ba wa annabi dawuda zabura Eh, a nan kuma sai Allah ce tilka rusul faddalna ba'duhum ala ba'din minhum man kallama a cikin su akwai wanda Allah ya yi magana da shi shine annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi hakan nan annabi Adam wa rafa'a ba'duhum daraja sannan kuma ya daga darajar wasu akan wasu kama tabbata fi hadisin Isra kamar yadda hakan ya tabbata cikin hadisin Isra'i hina ra'a annabi sallallahu alaihi wa al-anbiya fi samawati bi hasabi tafawuti manaziluhum inda Allah azza annabi ya ga annabawa daga sama na na biyu uku har zuwa na bakwai gwargwadon darajar su da girman su a wurin Allah fa in kila famal jam'u baina hadhihi al-ayati wa baina al-hadith as-sabit fi as-sahihayn an abi hurairah taqala idan an ce ya zamu hada wannan wannan magana da hadisin da ya inganta cikin sahih bukhari da muslim na cewa istabba rajulun min al-muslimin wa rajulun min al-yahud an samu zage zage tsakanin wani musulmi da wani bayahudi faƙalar yahudi fi ƙasamin yuksimu sai wani bayahudi ya yi rantsuwa ya ce lawallazi stafa musa alal alamina ya ce na rantse da wanda ya zaɓi musa akan sauran mutanen duniya gaba ɗaya farafa almuslimu ya dahu sai musulmin nan ya ɗaga hannu fala tsama hawa wajen yahudi ya wanka ma bayahudan nan mari faƙala aika khabisu ya ce tur da kai wa ala muhammadin kana nufin musa ya fi muhammadu faja al-yahudiyu ila annabi sallallahu alaihi wasallam ba yahudan nan yazo wajen annabi fashtaka ala muslim ya kawo kukan musulmi cewa ya wanke shi da mara fa qala rasulullah sai annabi ya ce me yafa sai wannan ba yahudan ya gaya masa abin da ya faɗa sai annabi ya ce la tufaddiluni ala anbiya kada ku fifita ni akan sauran annabawa fa innan nasa yus'aqu da yawmal qiyamati lallai su mutane za a tada su a ranar kiyama fa akunu awwalu man nufiku ni ne zan fara farkawa cikin mutanen da kowa ya faɗi ya mutu ni zan fara tashi fa ajidu Musa batishan bi qa'imatil arsh sai in samu Musa yana rike yana damke da ainihin kafan kujeran al'arshi fala a afaqa qabli am juziya bi sa'aqati thur ban sani ba ya riga ni farkawa ne ko kuma shi dama bai mutu ba an riga an masa sakamako da mutuwan da yayi lokacin da yake dai ga Allah duɗe ta ta fashe wala tufaddiluni alal anbiya kada ku fifita ni akan annabawa a wata riwaya la tufaddilu bainal anbiya kar ku rinka fifita waɗansu annabawa wato sashi akan sashi to yaya za a yi wajen wannan magana Allah ya ce mun fifita waɗansu akan wasu ga wani wuri annabi ya ce kar a fifita wasu akan wasu amsa malamai suka ce fal jawabu min wujuhi amsa akan wannan magana fuskoki ne kamar haka ha na farko anna hadha kana qabla an ya'lama bi tafdili wa fi hadha nazul wato annabi ya faɗi haka ne kafin a sanar da shi cewa wasu annabawan sun fi wasu haka wasu malamai suka faɗa na biyu anna hadha qalahu min babil hadami wat tawadi annabi ya faɗi hakan ne dan babin kankan da kai tunda yanzu ana rikici ne tsakanin wani da wani wato wannan yana cewa annabi na ya fi wannan na cewa annabi na ya fi, to sai aka zo wajen annabi sai annabi ya gwada kankan da kansa cewa bai kamata a ce ya fi wani ba tunda duk annabawan Allah annabawan Allah wasu kuma suka ce anna hadha nahyun anit tafdili fi misli hadhihi alhali wasu suka ce a'a an hana a fifita wani annabi akan wani annabi a wurin rikici in rikici ne ake yi to wannan yana gwada an fifita wani akan wani to an kaskantar da wancan din amma a normal ne ba rikici ake ba eh wasu da masu fi wasu amma a wurin musayya da cece ku ce wannan na cewa kenan idan yace annabi na yafi naka yana nufin annabin ka kaskantacce ne shi ba kowa bane to a irin wannan wurin ba a yadda ai haka ba ina fata kun gane saboda haka wasu malamai haka suka faɗa wasu kuma suka ce ai la tufaddilu bi mujarrad al ara'i wal asabiyya a'a ba a so ne a fifita annabawan saboda kawai bangaranci wato wanda yana cewa annabi na fi dan shi banu isra'ila ne wannan kuma yana cewa annabi na fi dan shi balarabe ne in dan kawai kabilanci ne ba a san haka kowa ya dogara da dalili na shari'a ta yaya annabi na fi naka saboda ga abin da Allah ya bashi ga abin da Allah ya bashi wanda bai ba ba annabin ka ba kenan magana ya kare amma dan bangaranci ko yanki ko kabilanci musulunci babu ruwansa da wannan ana maganar shari'a wasu suka ce laisa maqamut tafdil ilaikum a'a fifitawa baya wurin kuwa inda ma kuwa ilallahi azzawajalla fifitawa na wurin Allah ne wa alaikumul inkiyadu wat taslimu lahu wal imanu shi Allah kawai ku mika kai gare shi ku imani da shi shi yake fifita wanda ya ga dama akan wanda ya ga dama saboda haka ne waɗannan su ne amsoshi da malamai suka yi ta bayarwa me yasa annabi ya ce kar a fifita shi akan wani annabi yana nufin idan a lokaci ne na rikita rikita waɗansu suna musayya na rikici wannan na ƙoƙarin ya fifita nasa to a irin wannan kada a fifita wani akan wani domin fifita wani zai jawo kuma a raina wani amma idan ana zaune lafiya to kowa ya sani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda manya-manyan abubuwan da Allah ya bashi ya zama shi ne jagora a kansu in ka tara annabawa duka to annabawa guda biyar sun fi sauran falala ga baki daya wanda su ne wato waɗannan ulul azumi annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi nuhu ko sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne su guda biyar a cikinsu kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne jagoransu don shi ne cikamakin annabawa kuma shi ne shugaban manzanni sai yasa da aka zo lokacin da zai da daga shi sama yin abin nan an tara masa annabawa ya ja su sallah kuma duk inda ya je a sama ta daya sama ta biyu kan haɗu da waɗannan annabawa ko manzanni a wurin kuma sukan jinjina masa kuma sukan gwada girman sa ainihin wato a kansu saboda haka shine jagoran su wato shine imamul mursalin kuma shine khatamul anbiya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wa na isa ibn maryam al-bayyinah lallai mun ba wa annabi isa ɗan maryam hujjoji mun ba shi hujjoji waɗanda suke wanda yake yin nuni da cewa shi manzo ne zuwa ga banu isra'ila tare da cewa su banu isra'ila ba su yadda ba saboda su addini a wurinsu gargajiyanci ne su banu isra'ila suna nufin in dai annabi ba annabi musa ba ne ko tsotson annabi musa to ba zai taɓa jagorantar su ba za su taɓa yadda su bi shi wannan shine abin da ya haɗa su rikici da annabi isa alaihi salam da ya zo ce shi manzo ne suka ce ba su yadda ba ai in dai har kai manzo ne to ya kamata a ce kai kanin annabi musa ne ko kai ɗansa kuma da ya tashi zuwa ma sai allah ya bashi canje-canjen shari'a sai ya zo da waɗansu abubuwa wanda ma sun saba ma attaura to shi ne suka ce ai asalin ma ba za mu bi ka bakin mu in abu duk in ya fita attaura to mun masa tawaye ba za mu yadda da shi ba saboda haka ya suka ce ba su yadda da shi ba kai shi ɗan ma karuwa ne ba suka ce shi dan karuwa ne dan mamansa a ina ta samu shi ai ba ta da miji ina ta aihu suka rika masa sharri da suka ga abun bai tsaya nan ba suka ce kai mu kashe shi ma kawai su da kansu suka zo suka bada suka ce inna qatalnal masiha qawlihim inna qatalnal masiha isa ibn maryam rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه الله مدوكين سركي yace sun ce inna qatalnal masiha isa ibn maryama rasulullah suka ce mu dai mun kashe isa dan maryama shi manzon Allah da ke ce shi manzon Allah ne mun kashe shi Allah ya ce ma qatalu wa ma salabu ba su kashe shi ba ba su tsere shi ba walakin bi lahu wanda ya fara shiga wurin sa ne sai aka manna masa fuskar sa saboda haka shi kuma bal rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya daga shi ne zuwa gare shi saboda haka annabi Isa alaihi salam an daga shi shi wanda ya je neman annabi Isa sai aka sa masa iska a fuska annabi Isa eh fito ce ban ganshi ba aka ce akwai wani ne ba kai ba ba kankanan ba suka kama shi suka yi ta dukansa to saboda haka kenan Allah madaukakin sarki ya ba da hujjoji wa annabi isa alaihi salam saboda hujjojin da annabi isa ya samu shi ne annabi isa in an aife ka a kuturu yana iya warkar da kai yakan iya shafa hannunka yatsunka su fito ga baki daya yana iya shafa idon ka in kai makaho ne ka dawo ka rinka gani idan ka zo aka samu gawa ba a san waye kashe shi bai kan yace tashi kai bayanin waye kashe ka tashi kai bayani kafin ka sake komawa kuma in ka fito yana iya faɗan me ka ci a cikinka kawai ya kalli cikinka zai ce akwai cinyan kaza a ciki akwai kosai akwai kaza duk abin da ka ci zai gaya ba idan ka ɓoye kuɗi a gida aka za ka ce jama'a ba da fi sabilla ka ce walla ishirin ɗin kenan ka cire ta zai ce akwai dubu biyar ka ɓoye a ƙasan kaza duk da gaya ba Ko waɗannan duk Allah ya bashi ya masa wannan baiwan saboda me yasa malamai suka ce zamanin annabi isa alaihi salam zamani ne da ake ji da likitanci saboda haka duk kwarewa na likitanci ta yi yawa a zamani likitoci da bokaye suna cin karanta babu babbaka to kaga ya aka kula likita domin duk likitancin ka iyaka ka mutu ne in ka mutu likita ya yi haƙuri ma tattabibu go wato shi likitan shi karan kansa aka ce ka riga ka mutu to maganarsa ya riga ya ƙare saboda haka matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa'u wa ba'ahu wa man ishtara wato in har ka mutu to an wuce kuma to shi kuma ya zamo shi likitan likitoci ne in ka mutu ma na iya ce ka tashi sai ka tashi to kaga ya kura da likitoci saboda ka dole ne a yadda da shi to banu isra'ila suka ga su ba su yadda ba tunda wannan ya zo da waɗansu abubuwa kawai su basu su yadda da shi ba za su yi imani da shi ba Allah ya ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun karfafe shi da mala'ika jibril ay anna Allah ayyadahu bi jibril alayhi salam Allah ya karfafe shi da mala'ika jibril sai Allah ya ce walau sha Allahu maktatala allazina min ba'di da Allah ya ga dama da suka zo a bayansa da basu yi wato yaki tsakanin su ba min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sha Allahu maktatal da Allah madaukakin sarki ya so da basu yi yaki ba ai kullu zalika an qada'illahi wa qadari duka hakan ya faru ne a bisa kaddarawan Allah da kuma hukuntawansa ولهذا walakin ولكن الله يفعل ما يريد sai yasa ce haka Allah madaukakin sarki yake aikata abin da ya ga dama aya ta karshe ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un fihi من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يقوى أنكم كإيمان أنفقوا مما رزقناكم كتيدك أبند منك أذرتاكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة tun kafin wani yini ya zo wanda wannan yinin ba a saye da sayarwa sannan babu wani abokantakan da zai yi ma mutum amfani sannan babu ceto wal kafiruna hum zalimun kafirai sune azzalumai wato nan Allah yana cewa abinda muka ba ku na dukiya kowa ya tashi yi amfani da shi wajen taimakon addinin Allah da bayin Allah tun kafin ranar da babu saye da sayarwa yau ita ce ranar kiyama ranar ba wani kayanka da zaka sa a saya babu wani abin da zaka daga wani ya saya babu kuma wanda zaka shi cin hanci ya karɓa. ina ma kaga kudin ka tashi ne ba ka da riga ba ka da wando ba ka da hula balle ka daura agogo haka kake tafiya yanda ka zo duniya haka zaka koma kiyama wala kullatun babu kuma wani abokantaka da zai yi wani ya saurare ka abokinka ne wani a duniya idan kun je kiyama al-akhillau yawma idhin al-akhillau yawma idhin بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الله مدوكين سركيتي الله أبو كان جونا نقدكم wato a ranar kiyama ba'dhum li ba'din adu sashi suna adawa da sashi suna faɗa da sashi in ka ga abokinka sai yi ta nan ba ruwanka da shi dan baka so ku haɗu dan saboda a ranan duk wanda ka rike shi a matsayin aboki wanda ba ku yi aikin Allah tare da shi ba ba ku hai ba ku ba ku rayu akan tafarkin Allah tare da shi ba to a ranan kana ciza yatsa kana cewa me yasa na riki wani ya laita littakhastu ma'ar rasul sabila ya wailata lam attakhiz fulanan khalilan laqad adallani an dhikri ba'da da ja'a kana cewa kai tona na shiga uku na lalace me yasa na rike wani ma aboki domin gashi ya batar da ni gabarin ambatan Allah subhanahu wataala gabarin hanyar Allah shine mai kai ka wurin fati shine mai zuwa da kai wurin tildown duk wani wurin tsiya ta koshi zai ja ka a mashin din sa zai dauke ka fi kuje to in kun haɗu a filin kiyama kana zagin sa ne yana zagin ka kana dura masa ashar yana dura maka ashar amma na banza da wofi domin ba zai muku amfani ba duk da a tukurkusa ku ne a tarkasa ku baki daya a je a jefa ku a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye saboda haka dole ne in zaka yi aboki ya zamo idza ma sahibta alqauma fashab khiyarahum wa la tashab arda fatadra ma ar-rabi in zaka yi aboki kai aboki da abokin kirki wannan abokin kirki da kake gani wanda zai kai ka zuwa ga hanyar Allah ya tilasta maka ya ɗaura ka akan tafarkin Allah wallahi a kiyama kuna tare da shi a karkashin inuwar al'arshi sab'atun Allah yawma la zilla illa A akwai mutum bakwai wanda za su shiga cikin inuwa da babu wata inuwa sai ita ita ce ranar kiyama a wannan rana mutane za su zauna gumi yana ainihin kama su gurgurdan ayyukansu wani ya kama sha idonsa wani a gwiwansa wani a cibiyarsa wani gumin ma zai shanye shi gwargwadon aikinsa amma waɗanda suka yi soyayya don Allah wa rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi mutanen da suka yi soyayya don Allah suka yi abokantaka don Allah akan hanyar Allah suke in kaga sun hadu za su tafi wurin wa'azi ko wurin karatu ko za su je masallaci ko za su yi wani aikin Allah ko aikin kirki a haka suka rayu ɗaya in ya ga ɗaya yana yin abun da ba daidai ba kan masa nasiha masa faɗa ya masa gyara ya ce ba haka ya kamata ba haka suka rinka rayuwarsu to waɗannan Allah zai haɗa su a ƙarƙashin inuwansa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa saboda soyayyar da suka yi abokantakan da suka yi tsakaninsu da Allah amma duk wanda suka yi tsiyata ku a ranar za su rinka zagin junansu al'akillahu yau mai izin ba'azun libalin ado illal murtaku Allah ce wala yas'alu hamimun hamima Allah ce wani aboki baya tambayan abokinsa ba dai ganshi bane Allah ce yubassarunhum la abada masa shi yawaddul mujrim shi mai laifi a ranar yana son law yaftadi min azabi yawmi izin bibadi yana son ina ma ya bada ƴaƴansa duka kawai shi a akai shi aljanna su akai shi wuta kaga mugu shi ya'yan ce su duma ya miƙa kawai shi a kai wuta a kai su wuta me suka yi saboda ranar ya ga ba mafita wuta kan ga nan yana ji yana gani Allah madaukakin sarki yake wa sahibati wa akhi dai so ya da matansa ma a kai ta wuta shi ya je aljanna ko ya bada kaninsa ko wansa wa fasilatihi allati tuwi kai wanda ta raine shi ma dai so ya bayar da ita abokinsa ma zai so ya ba da shi a kai shi wuta shi ya je aljanna Allah ce karshe ma zai yi na babban mahaukaci wa man fil ardi jami'an summa yuti ce Allah duk kai jama'a wuta ni kawai kai na aljanna Allah madaukaki zargi ce ba zai yi ba kalla innaha laba nazza'atan lishawa da umar adbara wa tawalla subhanallah Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki ce wala qullatu wala shafa'a ba abin duk wanda kaga an yi belinsa a filin kiyama Allah ne yake ai belinsa kuma sai ya bada umarni wala yashfa'una illa liman irtada Allah yace babu ba su neman ceto akan wani sai wanda Allah madaukakin sarki yake yadda a cece shi manzal ladhi yashfa'u illa bi izni ba wanda yake yin ceto sai da yardan Allah sai Allah ya ce kai ceto kuma sai wanda ya yarda a ceta ba wai an tashi Eh, ku yan aljanna da ce kowa je yayi belin mutum biyu a cikin wuta wai idan kun tafi wayo da ka je ka dubo wanda ka ga dama bane ka dauko a bayiwa wanda duk sai wanda Allah ya ce ceto shi ga wani ga wani eh mun baka ceton mutum biyu ka je kai bayani a kofar wuta a baka su saboda a gwada ma 'yan wuta wanda za su shiga aljanna cewa rashin yin aikin su ya sa ba za su je aljanna ba sai da alfarman wasu mutane saboda haka mutumin zai je ya samu mai gadin aljanna ya ce ni ne wane wane ina aljanna hawa na kaza ɗaki mai namba na kaza a ce to ya yi daidai mai kawo ka ya ce na zo ne ina so a fito min da wane da wane wanda suna cikin wuta ana nan ana babbaka su ce oke Allah ne ce ka zo ya eh, shi ya ce to a fito da su sai a fito da su annabi su asin mace saru fahama sun zama gawayi sun riga sun gama konewa gaba ɗaya sun zama gawayi sai a ɗibe su a kowane ruwa a kofin aljanna ana kiran su ma'ul haya sai a jefa su nabi yace sai ka ga naman jikin suna na tsirowa kamar yadda ciyawa ke fitowa a bakin kogi saboda haka dai rika tsirowa dai rika tsirowa dai rika tsirowa dai rika tsirowa har su dawo mutane cikakku ya ce musu to yau an fito da ku nan shine yazo da ma alfarma akan ku saboda haka san cewa muhimmancin abinda Allah ya ce ku kiyaye a duniya yana da muhimmanci yanzu shi da ya kiyaye bai ma kautan ba ya bi ta kanta ne kawai ya wuce bai shiga cikin ta ba ya je gidan aljanna gashi kuma kun zauna a wuta ana ta muku azaba amma dai yau Allah ya tausaya muku ya ba da belin ku ta karkashin wani saboda haka ceto abinda ake nufi da babu ceto ba wai babu ita bane kwata kwata a'a ba wai zaka je ka ce ne kawai kana son a baka ceton wani zai a baka ba zai taba yiwuwa ba sai wanda Allah ya ce zo ya ceto kuma sai wanda ya ga dama a ceta wal kafiruna humu zalimun kafirai a ranan su wato suna azzalimai wato ainihin tunda suna hada Allah madaukakin sarki da wani Allah madaukakin sarki yake fada a wani aya yake fa idza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasahalu idan an busa kaho babu wata dangantaka ba wanda zakai karo da shi ka tsaya ko ka ga baban kana sanni baba ba wannan kai ma ta kanka kake yi ko kana cewa ina matanka ina kun rabu tun a gidan duniya ina yaranka fala an saba bainahu in kaga ka fara tuna ina wani kuna aljanna ne ka yanzu har wuta ma ka tsallake amma in baka tsallake ba baka tuna kowa Allah yake wala yatasaaluna kai ma junan su ba su tambayan juna saboda kowa yana burkice kowa yana dame Allah madaukakin sarki ya samu dace bangiji ya ruba mana asiri za mu tsaya na abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan sa abinda muka yi shi kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sami tarayya cikin mana assalamu alaikum wa alaikum salam na'am na'am na'am na'am a ah, to ana yaki da bindiga ai shi shahada ba wai an kashe ka da takwabi ba <laughs> ai baka ji annabi ya faɗi yanzu masu mutuwan shahadan ba wanda ma ba su je filin yaki ba ya ce wanda ciwon ciki ya kashe shi ya yi shahada wanda garu ya faɗi masa a kai ya yi shahada wanda ruwa ya ci shi ya yi shahada wanda wuta ya ci shi ya yi shahada matar da ta mutu tana naƙuda duk sunansu shahada sai dai shugaban shahada shine mutuwa a filin daga to shi ko mutuwa a filin daga duk wanda ya fita yaƙi domin kare addinin Allah ya mutu a wurin ko da bam aka tada shi ya yi shahada ba ma sai da bindiga ba ko bam ne ya tada shi ya yi shahada tunda ai manufan ake kallo mai ya yi abinda man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya wa huwa fi sabilillah wanda ya yaki dan kalmar Allah ta zama ita ce a sama to shikenan wannan yayi yaki domin ɗaukaka kalmar Allah na'am